l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba tara ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar dillalan man fetur ta Ipman a Najeriya ta tabbatar da cewa an yi ƙari a farashin litar man fetur bayan da babban kamfanin man fetur na Najeriya na NNPCL ya ce yanzu ba shi kaɗai ne zai rinka sayan man fetur daga matatar Dangote ba. lamarin da ya sake jefa 'yan kasar cikin rudani. wani lamari sai dai mu ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un abin ne kwata-kwata ya sa mutane in total confusion ni dai na kasa ganewa wai shin wannan matsalar daga ina take shin menene ainihin kuɗin man nan wanda ake shigo da shi da kuma wanda dangote yake a yau za ku ji ƙarin bayani nan gaba A yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin janyewar kamfanin na NNPCL. Shin ya kuke kallon harkar mai a Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka Sulaiman Manabarma zai gabatar da shirin nakasa ba kasawa ba wanda a yau ya tattauna a kan wasannin motsa jiki na nakasassu tare da wasu 'yan damben zamani na nakasassu da ake kira adaptive boxing da turanci. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. shugaban amurka joe biden ya yi hira da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a yau laraba a lokacin da isra'ila take ƙara kaimi a hare-harenta a gaza da libanan ghana tana duban yiwuwar mai da martani ga harin makami mai linzami da iran ta kai mata a kwana-kwanan nan hirar ta waya ita ce ta farko tun ranar 21 ga watan agusta fadar white house ta ce daga bisani mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta karu a cikin hirar netanyahu yana duban yiwuwar mai da martani kan harin ranar 1 ga watan oktoba da iran ta harba makaman ballistic kimanin 200 a kan isra'ila a wani babban rikici tsakanin isra'ila da kungiyoyin mayaka masu samun goyon bayan iran a yankin Biden ya ce dai ba zai goyi bayan Isra'ila ta kai hari a kan cibiyar makamashin nukuliyan Iran ba. hukumomi a burkina faso sun dakatar da muryar amurka watsa shirye-shirye tsawon watanni uku akan wasu kalamai da wani dan jaridan gidan labaran ya yi gwamnatin mulkin sojan kasar ta haramta wa kafafen labaran cikin gida amfani da rahotannin kafafen labarai na kasashen waje na wucin gadi babbar hukumar sadarwar burkina faso ta csc a takaice ta zargi murya amurka da yunkurin karya gwiwar rundunar sojin kasar ta burkina faso da makwabciya mali a wata hira da ta yada a ranar 19 ga watan satumba a cewar rahotannin kafafen labaran daga bisani wani rediyo mai zaman kansa ya watsa hira a cewar kamfanin dillancin labaran reuters a wata sanarwar imel kakakin murya amurka nigel gibbs ya ce voa ta rufe tashar ta ta fm a wagadugu babban birnin burkina faso sakamakon dakatarwar amma yayin da voa take mutunta dokokin yada labarai na burkina faso ba mu amince da zargin aikata ba daidai ba wadda hukumar cse ta yi in ji gibbs labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka ta da ke kimtsawa saukar mahaukacin guguwar nan ta milton yayin da take take ba da gargaɗin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda kuma iska mai ƙarfi da guguwa mai barazana ga rayuwa masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran guguwar za ta zubar da ruwa da yammacin yau laraba ko kuma da sanyin safiyar gobe alhamis a yankunan gabar tekun florida yankunan dai sun hada da tampa bay wani birni mai yawan al'umma miliyan uku da dubu dari uku wanda ba su taɓa ganin mahaukacin guguwa kai tsaye ba tun shekarar 1921 wato sama da shekaru ɗari guguwar milton tana da ƙarfin da za ta iya zama guguwa mafi barna da hatsari a tarihin yamma da tsakiyar florida a cewar cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa ta amurka a ƙarshe rasha ta faɗa a yau laraba cewa ta kakkaɓo jiragen ukraine marasa matuka 47 da aka auna wasu wurare daban-daban akan a yankin kan iyakar rasha da ukraine ma'aikatar tsaron ta rasha ta ce ta kakaɓo jirage mara matuka 24 a yankin bryansk sannan kuma ta kakaɓo wasu jiragen marasa matuka a yankin belgrade kursk rostov krasnodar da kuma yankin abzov dakarun ukraine su ma sun sha kai hare-hare a kan yankuna da ke kan iyaka yayin da suke yunkurin kare kansu daga mamayar da rasha ta fara kai mata tun farkon shekarar 2022 a yau laraba sojojin ukraine su ma sun ce sun kakkaɓo jirage marasa matuka 21 a cikin 22 wanda rasha ta harba a cikin dare. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. mu. Ƙasa da hudu 24 bayan bullar labarin yiwuwar ƙarin farashi a kan kowace litar mai a Najeriya. 'Yan ƙasar sun shiga rudani sakamakon yadda lamarin ya tabbata ta bakin ƙungiyar dillalan mai ta Ipman, inda gidajen mai na 'yan kasuwa ke sayar da litar mai sama da 1,100 kuma masana na cewa hakan zai ƙara ta'azzara talauci a tsakanin 'yan Najeriya muddin ba a ɗauki matakan da suka dace a kan lokaci ba. Wannan dai na zuwa ne bayan da babban kamfanin man NNPCL ya ce yanzu ba shi kadai ne zai rinka sayan man fetur daga matatar man dangwata ba. 'Yan kasuwan mai masu zaman kansu su ma za su iya sayan man kai tsaye daga matatar. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja. dutsen alaji suna cewa wanta zan bari fama azuma shi ma suna cewa wanta zan wanki amma da matan sun kafin an ƙara zama su haka ne suke cewa kafin an ƙara. wani ɗan najeriya kenan yana faɗin yadda farashin kowace litar mai ya kasance a wani gidan mai a yau kafin sanarwar ƙarin farashi a yau dai ana sayar da kowace litar mai akan naira ɗari takwas da casa'in da bakwai a gidajen man nnpc a abuja sa'annan gidajen man 'yan kasuwa ke sayarwa daga naira dubu ɗaya da ɗari sama lamarin da a yanzu ake sayarwa a nnpc akan naira dubu ɗaya da talatin kamar yadda wata da ta sha man a yau wacce ta bukaci a saka ya sunanta ta shaida mana. Da muka tuntuɓi shugaban ƙungiyar dalalan man fetur na Najeriya Alhaji Mai Ganda Shattima ya ce. Eh ko shakka babu an samu ƙarin farashi na mai a yau saboda haka akwai canjin farashi na ƙari amma dai abinda za mu kira al'umma kada su ya tashi domin mu independent petroleum marketers muna nan muna ɗaukan kowane irin mataki da ya kamata mu ga cewa an sauƙaƙa ma al'umma duk da a ƙarin farashin da aka yi. koyaya farashi a dafo-dafo yake a yanzu? Shugaban kungiyar Ipman Alhaji mai Gandi ya kara da cewa. Eh kamar dai na yadda na yi muke bayani yanzu sun turo muna sun gaya mana cewa a Lagos za mu sai shi kan dubu ɗaya da naira goma nan a Wari za mu sai shi dubu ɗaya da naira arba'in nan a Port Harcourt za mu sai shi dubu ɗaya da naira hamsin a Wari ma za mu sai shi dubu ɗaya da naira arba'in arba'in to wannan farashi kenan na cikin depot wanda suka ba su idan mun biya to ke ga idan muka biya wannan farashi to za mu haɗa kuɗin motan da zai kai kaya inda za a kai shi a cikin najeriya to ga wannan lokaci za mu yi ƙoƙari mu haɗa kuɗin motan da zai kai wannan kaya sa'annan kuma da riban da muke tsammanin a samu shi ma za mu ƙara a takaice idan muka ƙara waɗannan abubuwa duka shi ma zan iya miki bayani na kowane ɓangaren najeriya yadda ya kamata a sai da wannan kaya. Tunda 'yan kasa suka fara tofa albarkacin bakin su ga wannan karin inda Malam Aminu Abbas Gumel ya ce. Halima wani lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin ne kwata-kwata ya sa mutane in total confusion. Ni dai na kasa ganewa wai shin wannan matsalar daga ina take. Shin menene ainihin kuɗin man nan wanda ake shigo da shi da kuma wanda dangote yake a yau. Babu wanda yake gaya mana menene ainihin kuɗin mai. NNPC ta ce ta shiga ita ce middleman a tsakani. Yau ta ce ta fice kuma daga ficewa ta kara kuɗi. magana ta ta biyu shine shi kansa dangote wai da ya zo na rufanar a nawa yake sai da mai babu wanda ya gaya mana har yau kuma on many occasions mun ji shi a media yana magana mansa dole zai fi wanda ake shigowa da shi arha ya kamata a fito a mutane cikakken bayani a 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa a game da wannan sabon matakin kara farashi masani a fannin albarkatun man fetur dr ahmad adamu ya ce mafita ga matsalar tsadar mai shine 'yan kasa su rungumi sabon tsari na makamashi dawa kamar da nake ta nazarin yadda abu ya faruwa shine dole Najeriya sai mun sauya yadda muke rayuwa. Mafita shine sai an canza salo na sufuri, 'yan Najeriya sai sun rungumi sabon tsari na makamashi a guje mashi man fetur a samar da abin da za a iya amfani shi a gida musamman ma iskan gas da ma da shi zabi na CNG zai iya kawo sauƙin rayuwa na sufuri na kaya da na al'umma sai kuma sauya tsari na rayuwa na amfani da motocin hawa na al'umma ba na kai ba ma'ana public transport ya kasance an samar da irin zaɓin addinin mutum zai je a Najeriya cikin gari ko daga wani gari zuwa wani gari akwai zaɓin da zai iya ajiye mota shi ya hau na motocin mass transit kenan. A wani bangare kuma majiyoyi daga kamfanin NNPCL sun yi nuni da cewa kamfanin ya buɗe kofa ga dukkan 'yan kasuwa su rika zuwa matatar man fetur na dangote kai tsaye su sayi mai kuma an rufe babin biyan rara da kamfanin ya saba. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan makon shirin zai mai da hankali ne kan wasannin motsa jiki na nakasassu tare da wasu 'yan damben zamani na nakasassu wato adaptive boxing. Ku biyo mu mu je kasar Ghana. sunana abubakar samba ni ne president of ghana adaptive boxing federation sunana musa muhammad toloba ni ne chairman ghana adaptive federation kasancewar wasannin motsa jiki na matsayin wani bangare na abubuwan da ke inganta rayuwar biladama da kyautata yanayin lafiya ya sa kasashen duniya suka dage da ayyukan yadada wasannin motsa jiki irin na masu bukata ta musamman ta dalilin haka ne ma baya ga yunkurin da gwamnatocin kasashe ke yi don bunkasa wannan fanni a cikin gida ake shirya gasar wasannin nakasassu a matakin nahiya har ma da na duniya baki daya wato paralympic a yanzu haka wasu 'yan damben zamani na nakasassu a ghana sun dage haikan da nufin fito da sunan kasarsu a wannan fanni ga kashin farko na tantaunawar su da wakilin muryar amurka a accra idris abdullabako malam abubakar na ga kai ma kana fama da larura na musamman ka kana rike da sanduna guda biyu clutches kenan an haife ka da shi ne ko dai da girman ka ka samu wannan larura wanga lalura da ke tare da ni Eh, ba a haife ni da shi ba na girma na aiki na na aiki na ni civil engineering na yi cikin aiki na da nake yi shi sometime muna zuwa fit muna buga ball fi kid fit to inda na samu wanga matsala kenan gaskiya wanga abin da ya same ni ya affect na entirely because aiki ne nake lokaci ina kan project ya kai fudu wannan lokaci ina supervise project 4 project biyu na wani ba guda na shama guda na biyu na tema da lokacin da na samu wanga matsala kenan da na samu wanga matsala na je na kwanta hospital ina da yara da ke aiki da komi gaskiya komi bai je daidai ba shi sa da na duba in ban da ina da matsala ka bayan komai irin aikin nan kuma shi ne da kaina na yi makaina tunani yanzu wani aiki dan kama yi ya taimaka mini cikin rayuwa na ni da kaina na yi lissafi ma kaina na zaune ina lissafi shi na gan kaman abin nan na affecting rayuwa na na tunanin na gan kaman a ah, ni ba haka nake ba ni da ke aikin kaina yau da ba abin da ka fadi ne ko ne eh cikin buga bolo ne cikin buga bolo ba bai sa ka ja da baya ba eh, ka yi tunani ka samu wani aiki da zaka eh, yi aiki aiki da nake yi ne gaskiya da nake yi an yi aiki da nake yi mm. ina ina depend kaman mm. lafiyar ta tafiya ita tafiya kuma nan ganga cikin gana ne bai da mm. girma tafiyar lori ne ya affect na to abin da ya bar bayyana continue aiki ainihin aiki na ba shi sa shi akwai wani danwa da muke tare ana ce mai collins kofi zoyiku gaskiya abokina ne muna tare muna tare juna muna kai kawowa shi kira ne shi ce mini kaman wai ya sun form adaptive boxing federation damben zamani na masu fama da na kasa yes waɗanda ba su su yi tafiya shi sa ina son in zo nima in taimaka cikin wannan aiki Chama me ba ku kwarin gwiwa kuka kafa wannan kungiya na damben zamani na masu fama da larura na musamman. Abin da ya zo ne ne mutum lamarin shi adaptin da muka ke tunanin shi kamar ya kamata mu fomin shi ba komai ba ne. Mun kamar wajen mutanen nan an neglecting su cikin society. Wato su masu fama da nakasa. Masu fama da nakasa. an neglected cikin society in ka duba kashashen turai yadda aka kebe su ana kula da su da ne nan da wani kasa mu na afirka kagan kaman in ka compare kagan kama akwai difference na nan da na yan kasan turai mm. yan kasan turai ma har ya kai ma in an yi city ana yi musu adal mm. ko an yi mota ma ana yi musu rin zaman su da ababai ko gini aka yi ma ko gini ma aka yi ma kana hmm. kama kin wurare ne shi sa ni tunani shi ne ni da dan wana eh, college sai ko muka ki muka ce kai ba ka sai ba oh. ya kamata ta tashi mu saya mu duba mu lamarin nan kuma ya kai su yadda ka san saboda ba su da wani activity na suke yi da yawansu sun fall cikin social vices na lamarin shaye-shaye in kan bincike su sosai domin research kan batun na kasan mun gano cewa kamar da yawansu suna yi cikin shaye-shaye so da bi da wuri zuwa shi ne bi samun mace ya yi holo suna face ababai dewa ba tara kyaman su ba su yadda sosai sosai nake gyama ga suna face eh, stigma shi muka ce ma ba ka sai ba to mafari na da ya kawo muka ce bari mu fom ga ya samu karɓajen mutane da kuke bukata musamman su wayanda suke fama da nakasar nan sun zo sun amince da shi sun shiga an yi da su gaskiya da haka da muka fara yi na shigo ciki bai jima ba da haka fara yi da na shigo ciki gaskiya ba mu da yan taimako shi sa mutanen da wanda da ke da wannan matsala da muka sa su cikin wadansu da suka request suka shigo cikin shi muna training daga stadium a crossport stadium don mu da wurin training mu da gym yanzu shi muka samu stadium don ce karkashin step wurin muke training mu da wheelchairs Because wheelchairs nan na da fisada. Shi sa yan basketball na muna da collaborating da eh, da coaches su. Wanda suke da ba suke yin suke kwallo hannu da kwallo na na kike. na na ciwon kafa. Ciwon kafa. ciwon kafa. Eh. Shi sa muna use the same keke. Eh, irin keke. Irin keke su muke use. Shi sa shi suka suka muka musu magana she suka ce to sun taimaka mana kamin Allah ya ba mu na amu. Shi muka fara training. muna training muka samu mutane fudu muka fara training da su muna training da su muna training da su shi kuma mu ma eh, muna da wani aiki dai kadan da muke yi muna samu wani abu kadan shi sami mai shi ya zo yi training shi mu samu wani abu mu bashi shi ma ya ya je ci abinci domin a gan kamar zuwa gobe maybe amfani kuma ya zo cikin abin shi sa muka ce ba mun kama abin shi sa abin mun zo mun kama yanzu abin yana cikin zuciyarmu yanzu muna so ko me muka samu muna so mu zo mu sa cikin abin To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin Abubakar Samba da Musa Muhammad masu ruwa da tsaki a sha'anin damben zamani na nakasassu adaptive boxing a Ghana da wakilin muryar Amurka Idris Abdallah Bako sai producer Julie lezes Grisham ni Suleiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka madalla a gaida sulamun mani barma. To masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zamu mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan harkar man fetur a Najeriya bayan da babban kamfanin man NNPCL ya ce yanzu ba shi kaɗai ne zai rinka sayan man fetur daga matatar man dangwata ba. Su ma 'yan kasuwar mai masu zaman kansu za su iya sayan man kan tsaye daga kai tsaye daga matatar man ta dangwate sai a kira a bayyana ra'ayi. madalla mun samu kira na farko daga Katsina. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Katsina. Yawa kuna magana da ɗan darman dan sarkin makafin Katsina. To ɗan darman muna jan ka. To alhamdulillahi Allah ya tabbatar mu da alhairi ku kuma ma'aikatan na Amerika Ubangiji Allah ya ƙara ba ku ci gaba kuma ubangiji Allah ya kara saukaka ku da wannan dama da kuke da faɗa wato albarkacin bakin mu na'am to menene ra'ayinka game da maudu'in yau yawa maudu'in yau yana so a dan tira mun kaɗan daga cikin ajin to amma sai na neman a kan batun harkar man fetur ne a najeriya bayan da kamfanin man nnpcl ya ce yanzu ba shi kaɗai ne zai rinka sayan mai ba su ma 'yan kasuwa masu zaman kansa za su rinka sayan man fetur kai tsaye daga matatar dangote shin ya kake kallon wannan lamari eh, Eh mun samu wannan labari hakika kuma muna ji a rediyoyi kuma gashi kuma ko riga kun faɗi to amma Allah ya sa ko da wannan abu ya kasance 'yan Najeriya ko da manya-manyan 'yan kasuwa su kula da talakawa a tausaya wa talaka. Domin Allah ya sa ka tausaya wa talaka to za gani komai ya tafi normal. su yan kasuwan nan a ce a dinga saida musu man nan da naira mm. su kuma haila su ma saida cikin sauki yanda dan Najeriya zai samu jin daɗi kamar wasu kamar yanda wasu ƙasashe suke jin daɗi saboda haka ubangiji Allah ka taimaka mana Allah ka ba a yan kasuwar Najeriya tausaya wa talaka yanda zai ji daɗi da albarka annabi Muhammadu ta To mun gode dan darman yanzu kuma za mu je Bauchi. Salamu alaikum. Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba Imam muna jan ka. To gaskiya muna so gwamnati da Allah ta daure ta tausaya ma talakawa. Lalle ana shan wahala kwarai da gaske. ba abin da muke so tunda ta ba da kowa dama su saya mai daga matatan dangote. To lalle muna so ta shigo lamarin ta taimaka ma talaka. A taimaki talaka talakawa muna shan wahala kwarai da gaske. Ko muna so gwamnati kowane lokal gamma ta bude gidan mai wannan na gwamnati ne a bada dama mai NPC. su yi gidajen mai a kowace hedkwatan karamar hukuma domin talakawa su samu sauƙin sayan mai hmm. na gode mai magana ayuba garba imam kafin faraki a jihar bauchi to mu ma mun gode malam ayuba garba imam yanzu kuma bari mu je jihar nejan najeriya salamu alaikum da wa muke magana akan layi wa alaikum salamu kuna tare da ibrahim mai wanki hula a garin mai gode a kimba jihar neja to muna jan kamalan ibrahim al'amarin mai dai a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mm. Domin hakikanin gaskiya shugabanninmu ya kamata a ce su zama masu tausayi ba kuma azaba gare mu ba. Yanzu bangaren abinci kadai ya ishe masifa a kasar nan a ce kuma ɗan wanda za mu sa a mashin ko a mota a je a nemo abinci a ce kuma yana neman ya gagari talaka ya kamata su zama masu tausayi kuma su suna da cewa da abin da suka yi ɗaya ba ɗaya abin da za a tambaye su kenan abin da hmm. muke ƙara tunatar da su kenan kiwo a garin mai goda a ba jihar Niger. To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga Neja yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Malama Maryam Dauda na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musan Garo muna jin ka. To alhamdulillah to wannan al'amari dai al'amari ne dai Najeriya ba dai an ma dai talakawan Najeriya ba san ma suke yi ba. Hmm. Su gabanin Najeriya haka ba su tsoron Allah wannan tsarin da aka fito da shi inda da gaske ne ai san sewar dangote wannan mai yanda ya kamata su kane kasuwa ta halinsa. Amma yanzu a Maryam Dauda a ce a Najeriya muna shan mai yau abin da muka sha mai naira dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari uku saboda Allah a ce a Najeriya ake haƙo mana a Najeriya ake tacewa a Najeriya ake saidawa to wallahi shugabannin Najeriya ku yi tunanin fatuwa idan kuka mutu wallahi na gobe kiyama Allah yana ne yana kallon ku akan irin wannan abubuwan ku kuntata mutane ta kowane bangare bangaren man fetur din nan gaba ɗaya shine yake da kure mutane a dawo da man fetur daga sakuwar shi kasa mana in dai aka dawo da shi kasa wallahi komai zai sauko a Najeriya kana ka suna cikin kuncin rayuwa wani irin rayuwa ne wannan wani irin ƙasa ne muke fama da ita Allah ka iya wani iyawarsa na wani aiki na Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya to mun gode mu ma alhaji musa garo to ma sauraro har yanzu dai muna da sauran lokaci kuna iya kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan batun harkar mai a najeriya wannan dai na zuwa ne bayan da babban kamfanin man nnpcl ya ce yanzu ba shi kadai ne zai rinka sayan man fetur ba daga matatar man dangote kamar yadda da ya ce zai yi a baya su ma 'yan kasuwa masu zaman kansu za su iya sayan man nan kai tsaye daga matatar man ta dangote kuma kamfanin na nnpcl ya ce ba zai rinka biyan rarar kudin sayan mai ba daga matatar ta dangote sai a kira a bayyana ra'ayi. yanzu dai ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar mun samu wani kiran daga Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Tela ne daga nan lafiyan bari. To muna jan kamalan bashar Tela. Al'amura na mun fetur jira Najeriya shirin mutum ina lillahi wa ina da rajiyi. Saboda abin yana ta kare kamari. Mu muna tunanin suna samu matakan mai na dangote. Mm. Amma ina ana ta zabtar da mu. in Allah ta yarda dukkan Najeriya wanda zai rayu zai rayu wanda zai ce sha zai ce sha. Ba yanda suke so yi wa sai da wannan yanayi da ake cikin tsadar mai To mun gode Maram Bashir Tela masu sauraro a nan za mu kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu lokaci ya ɗaga mana hannu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugaban amurka joe biden ya yi magana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a yau laraba a lokacin da isra'ila take kara kaimi a hare-harenta a gaza da lebanon kana tana duban yiwuwar mai da martani ga harin makami mai linzami da iran ta kai a kanta a kwana-kwanan nan hira ta waya ita ce ta farko tun ranar 21 ga watan agusta fadar white house dai ta ce daga bisani mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta karu a cikin filin biden ya ce ba zai goyi bayan isra'ila ta kai hari a kan cibiyar makamashin nukiliyar iran ba hukumomi a burkina faso sun dakatar da murya amurka watsa shirye-shirye tsawon watanni uku akan wasu kalamai da wani dan jaridan gidan yayi wato a can burkina faso gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta haramta wa kafafen yada labarai na cikin gida amfani da rahotannin kafafen labarai na kasashen waje na tsawon lokaci babbar hukumar sadarwar burkina faso wadda ake kira css a takaice ta zargi muryar amurka da yunkurin karya gwiwar rundunar sojin burkina faso da makwabciya mali a wata hira da ta yada a ranar 19 ga watan satumba To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau Sa'ida Hamdun. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.